Matasan yankin Miyango da ke karamar hukumar Basa a nan jihar Filato sun buƙaci hukumomi su bankaɗo waɗanda suka yi kisan gilla wa wasu mutane 29 a wata makaranta shekaru biyu da suka gabata. Matasan waɗanda suka sanya baƙaƙen tufafi suka zauna a mahaɗar sakatariya ta jihar Filato suka ce sun fito ne don su nuna juyayi kan kisan 'yan uwan nasu a ƙauyen Kidoro da kuma jan hankalin hukumomi da su ƙara ƙaimi wajen gano waɗanda suka aikata kisan. David Shinge wanda ke matsayin shugaban matasan Miyango ya ce tun lokacin da lamarin ya auku ba su samu wani bayani daga hukumomi ba. babban abin da muke nema daga hukuma shine a yi gaskiya a hukunta waɗanda suna da alhakin kisan kuma mu tabbatar cewa an tsayar da hare-hare da kuma rashin zaman lafiya na biye kuma mu samu kariya saboda mu samu zaman lafiya a garinmu. Shi ma sakataren watsa labarai na kungiyar Zango Lawrence ya ce suna buƙatar adalci ne. Muna kiran gwamnati ta sa adalci musamman shi gwamnatin babu buhari wanda ya alkawari ya ganda cewa an yi adalci kuma ta tsaro domin ba mu samu wannan adalci na a mu ba an kashe mutanen na kuma kashi da aka yi musu bai yi daidai ba ba mu so ba akwai bakin ciki akwai mata da aka bar su da yara an sake an bar kuma akwai yara kuma da aka kashe su suma a ciki yaran na ya kamata su zama wani abu aka bar su da bakin ciki aka bar su kuma da wahala suna faman sha so muna kiran gwamnati a gan yaya za a yi a ta yi wannan abu ita ko Esther Yakubu Chai ta ce a yanzu dai an samu sassaucin tashin hankali a yankin nasu eh da sauki amma dai muna kira gwamnati ne su kare taimako har yanzu dai ana kashe-kashe wurare daban-daban sai yau a ji an kashe mutane na yau gobe a ji an kashe shekaran jiya mun yi bizo to abun kenan kuma abun kamar ma barai tsaya ba ko yaya ne so muna kiran eh, gwamnati ne su kara kokari domin a gan abun nan ya tsaya domin gaskiya abun ya ishe mu haka A ɓangare guda kuwa, kwamishinan yada labaran jihar Plateau Dan Manjan ya ce gwamnati na iya ƙoƙarinta wajen wanzar da zaman lafiya a jihar. Eh babba abin da zan iya cewa ne, kun ga eh, idan dambu ta yawa ba ta jin mai hakuri muke bayarwa kowane lokaci domin akwai abubuwa daya biyu ku masu yawa wanda al'ummar mai gwamnati ta yi musu. A yadda ake zaman lafiya nan babba abu ne muke jan kunne kowane lokaci. hankali a zauna lafiya domin a guji irin wannan da abubuwan da suke tasowa idan ba mu kaunaci juna ba haka za mu dinga kwana muna wahala kanmu kawai. Sun yi maganan cewa wato har yanzu ba a kama kowa ba. Gwamnati ba wai ta yi bacci ba ne. Mm. Saboda haka gwamnati kowane lokaci ana kan bincike. Wani binciken nan da nan za a yi a sami a kama masu laifi. Mm. Wani binciken za a jima mm. kamin a sami masu laifi amma na ba da gaskiya na tabbaci cewa ko ba jima ko ba dade waɗannan mutane za a farautar su kuma za a kama su. Kwamishinan ya yada labaran jihar Plateau kenan Mr. Dan Manjan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.